الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسكننا كما على أنجار السنة درس لتفسير يدره ودكن تور رمضان ني كاون زيا كو هجرة سا دونيار جون فيلون لوكو تولورين هذا ما كاو فين دي كتاو كن اندي سادو سا دو اندين فين دين لوكو اراكن سورة الأخاب لان كريه توسكن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 el sallallahu alaihi wasallam da kaman da kakano gumzo ne su gumzo na ingawon an garto so da ji ci za ta rai da da loran da alayin bin kajo shi makin gyan bi sudo am ya kudu na tsara ƙul ini tsaraituhu fara tamlikuna li min allahi shai'a adad bi kakara yana da ya kuru kuma ya gani min lagullon kin gyan zu sallallahu alaihi wasallam ro ulgullin sandiro ya yi kin gyan da ara'aytum dawra hawaratuno in kana min indillahi wa kafartum bih bilin da duran atri kuma alayni kayo doni nan die jo an garo wallan wa abiye yi lamar dori dil yuro wajin mana neima na su zalim nan wawo neima nan nirin dofe te zanawo ay kul ayyuhar rasulul karim li ha'ula'il kafirin akhbiruni wa hawaratuno in kana hada alladhi awhahu Allahu ilayya shi kuma luran da kuma wurab aw wahyuzuna ma hadis min indihi kama ala yankayudu ne wal hala annakum kafartum bih hallo ne yi izu kuma an garawro wallona alastum fi hadhihi al hala takununa zalimin li anfusihim ne hal allan wallo yuwa kama naskun da zalim numar zalim nuwaro walil haqqi alladhi ji'tukum bihi kurujine doni ne yaro kama ala yankuna duro an garnuwaro wallo yuwa walluwa ayro gulimiya li annakum nandidi surhal dawa anen zalimai aya kaman da da kan biyu tumar walluwa don nirjin da tawassuna kuru halloni an gurdo juyi man wa shahida shahidun min bani isra'ila kuru shada kan joma ya shada tayin wasu bani isra'ila ne isa sarkono ala mithlihi alama kala misal jiri nurani diye mana taureta ya misal tauretan ni isna nimcilo kima ala ya ala awon no ma iso luran ni ala awon no ma iso kitawa kuma yasu sana adin da su makan biyutai gayir tayin yaktai kala nan ciro ala ya amsura gultu ya nan daji wanda fa amana shi shara kan joma da ya tashiraya wasu takbartum nan gida yi roku radiyu an garrau gali ayyai wal do ala yi rawar lauya inna allaha kama ala da diya. la yahdi alqawm adh amdo ne zaliman su da shi mojin ba ma'ana amdo ne kirdiya jiri ne yayi da shi mojin ba na jin allan damir du luran na waltina ala mithlihi du luran na waltina gullina le ndu wa shahida shahid min bani isra'ila de ndu ku juma do bani isra'ila imam kashaf ma da makshari wuljin dinono da ji aya da madi awwa zina abdullahi ibn salam guljin di abdullahi ibn salam din madina da muslim gono sura diye sura makkay lay han suratul akab be makkay aya din makka kono guru li anna iman abdullah ibn salam kana bil madinati lam bi makka ibn uh, abdul salam de madinan muslim gono ya makkan ngi أننا قدروا من المبذرين من يرى أن هذه ayar karima نزل في شان كل من آمن من أهل ya kam da sur'ali kitamin imana su rina da cusu duk lazin manajin فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن السلام قال عبد الله بن السلام مثل الجن وذكره علمنا كما يقولون وإذا تتلى عليهم آية وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين قل زين دي ساسا جروكراتية كراتية عندي يسرينا على إنكاريو عندي كاود مرة مسلمين ما نكاود كاود وران إزبتين مرة sai kita wudu ne kawo luran da saurai da sasara ne kurun musulun zana yi kura alaman masurukka sha biya guzen diye bayan zara na da da ji laisa bi abdullahi bin salam fi han ila aya mana kala aya da yadda abdullahi bin salam min gani mana cin nono sau zukar musulun zirmani nan duro imam malike guljinin she abin nazar yalan amir rai fitar da sa'ajin ba an ziyan guljin dinono she banzina in yam sallallahu alaihi wasallam ya guljin mun galte tefa ngi alai salatu kam la ron zakirin le jinno shad zan de sai abdullah ibn salam ma gujin fango ko wono tawadra abdullah ibn salam kir muslim zuri zawra yaudiya ga sana an ma rasa muslim zuna din alayhi salatu ro ya ki jam alayhi yaudiya so am katu zawra kam tuma kuma luke muna gulgiya a wakara kala in mana zain kawo muna ron zain duron da sha ya boni koren duwo soron zan sai ya bozu abdullahi ibn salam ga wato rayin garatina da yi sai ya coro ni ndu na abdullahi ibn salam bin nan don abdullahi ibn salam ne a sai kaza da lane sai kaza da lane kam galo ne suron din agire ayi kuma rubuta abdullahi ibn salam ne muslim wana wana a ala shaka su ayan muslimin muslimin ba muslimin ba da abdullahi ibn salam tulu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah muslimin da ne kuwa kabihuna wa ibn kabihina diwi tara jiwi ne langara tin yi man sayyiduna wa ibn sayyidina sanade diwi tara jiwi ne ro kala kala adama yahudiyo yahudilan aman ba wa ba ku araba duk so numur di yaudi ro gagana amali ay marka goza sotrim ba nimgal wanda dai sayro ishin ba sai kir muslim duro walta ha nimdo ne a adin ya gulzana duro da ta sai Allah da nimgal wanda ishin عمار بن هيا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين غيوني نعم قرأتنا وقال الذين كفروا لجي أنقرتوا سنيسا قلنا للذين آمنوا من الناس ودروه لو كان خيرا ما نكلم من ادم ما نزين سينكر بهذه ayyul zain law kana khairan takar muslim da jire ma ma sabaquna ilayhi taku abu raza adda ko zale za muslim zain ba islam da jire ma taku an ne ma ya muslim yana da ayi dalil aya da zatin zai do ruwaya ka da na lanin anna mushriki makka sai kirya makka yadin hina ra'au anna aktsara almu'minina min alfuqara mu'minina da gosokin jalaye tala amna zamba jiri amma rai bilal ne abdullahi bin mas'ud yi san ma musulma amduno ga nan ga so da yi san diye a ruyoyi an musulmi ma san ma amdullahi la duno gana na taraya a ruyoyi an dai kura da saman musulmi yadda no zai sai gidim ko miyar ko zai giro no zai da yi wanda da ma makwa lauka na kairan cakar muslim da jire ma cakwa an diya bro zai baya ta dima ya musulmi yana da da ji hada sai kiri a rugulza amma ne wa an ba ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa dai fa yaquluna sayyi guzin fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut min ashan sahaba ridwanullahi alaihim mana jiriyaye kauri jiriyaye biya kuduya jiriyaye nabiya sawaye tawassi indro ahlus sunna da aiguzin aiguzin biya aw shima da bid'a law kana khairan la sabaquna ilayhi ta ku aw ma da hirra wa an jabro za sadina arshi mamana musulun biyu ndiye no aula suriya e sunan ya a sunnalan isna wa kijabe sirina wa moduwa ki kijamu wasu do jiri sala ki kijamu wasu do azkari ki kijamu wa kare sirina ma diyen ayro awli hirma andiya buroza sirina sai ma ay manan burozana sai ma andiro noto aw sai ma zaman zanabi ya ciro gaina ada mana mumin ni amma kirya dai ta kwa herma ya buro zai ba ande dima ya buro ne diyen. ayi nan karo nimgalo arewa nimgalo iri kala da wakile zana nan karo wanda lamar nan gege law kana khairan la sabaquna ilay arbi qa'idar gwanin ya bidan gowur nan binimi qa'idar gwanin ya bidan gowur nan binimi abi ya nyiro saudu sariya a madu ala be lokum gelan yalan nan dimiya nan gelan yalan dimiya isu diri tu ya gele nabi ya wa tawa are ro diri sa kalta nan za sirinawa a wono gulu ruwa sado aw no ferno ruwa ferza ha a sai risa ne yo dai ta kwa hirra an da burozana bin zau hirnin gulle allan tari ba alayhi salatu hirdore min da zana sanin lamba illa ne ro gulmunawa nan ga yadaji jiri sala annabi andi al ba wa. azkari azkar ne mai kuma da kamta mazuna mun yan dura sura muka fi azkar ne mai sai samata munuma Yau jim da zai yi ba da yin kurugare ko ne ha azkar sura sala zalla ya dawo lumin na fatara ga na, boni minna tirimin dawo gunin hanma kazumu bulini na, bularoni na. awokin ba raba minna bularon izi minna kawararru ga Kam kamsuro nyama ya rumma Kam la ita jira suna rumma samma son maduwa biyu sai da samma abu ne da zuwa lokci da duk gafuna ya kwari lokci da ya maduwa suna yi ba samma da ya da suna ngo lokci ya gafuna da aro kun kurkun ya kudi yau can ana yi da suna yi da ju da su ne kurkun ciwudu yaye a yayin shi kuruwa ne suna ya dako jin gairi miya mukwanin dai gairi miya yi zannan gairi miya yi zannan mazannan ɗan kan mai gini hadin da haɗa bi ke zai wani yi kam lamar jin yan yi zanna ma ka sai ni mai zannan rai kini sawani mai zannan rai yau ka sai yi resuri na yawa je ndusa kini yi resuri na yawa ndusa kini kirmusan wani naman alibadi da a wula alai salatu kam gai siriya kam gai gozu zanen rasikin wani da guzo tada ba zai ca su kai loran ambaciya ba da daraja turo shiro arewa a shudu zawa kirmai ya shiro kofi hadisul isra ko kamna abdu mitul gozu zanen rasikin amma dushe maro na siriya sun zubuti shi ba an bayan da alaihi salatu ya gudu amma ni kun ga ibn nan muma ne dumar da kalafin ba zan da awon bimin da alai adizanar ruwan mutum ha ku dan ni kila dan aljiwa yana wuri ma manan zina mana sannai mana jin nan nirri fete wai sani sai kana zanan zana alafin ayi su alafin nagan bal haram gay kan zuna haram gay ainan karugulimiya lardirin home kar musulun bai bawo ndu su a wasu ranar sadin wanda sa ranar sadin ala ya saya wuzo na allonin biretin sandiya ganiya laira waje wayanin gullumin diya wanda ya armar kuma da gudun la ya gurran na ka taƙallubin ladina kafaru bilbilad wanda kala kala silenim are kuma an gartu sai ya da problem lardin are sanin da wanda ya faizu sai ya gami da mata um khali tam tam gana ma thumma kun jahannam ruwa kan zarkan jahannam yau wa bi talmihan ganya dibiji jahannamu da tarnoro wa tiro wanda sai an gartu sai law kana khairan ma sabaquna ilay cha ku hakir muslim ne har ma kwa muhammad sai sawa azribu roza le ka musu duro gagayin ba da sai kuma dai wano wa idh lam yahtadu bihi sandiye da yi shi kir musu duro samotai da sa sandiye guzen fa sai quruna sa guzen hada ifkun qadim ar markatu jinya alamana asafirul awwalin katabaha sandiye kir muslim dai da kattu tura jin kuren dulkin ala rakid walti unoso ala kentilon ta yoso garam na yayi kudoso ada samma sai nan zan titi me dai kattu kattu rogozana da jika mai guljin sayro kala sinin wa min qablihi kitabu musa gaya kuru kawulu ran da ijin dumaro kitabu musa taurata da nayi musa ro kama yatina da isna shi taurata dai imaman kaza dala yahtadi bihi nasu amsa yijilan kimotin adin ala jire ro ha ورحمة أدي ما كرسون كديم لي كما ألين كم دوني إيمانا سرناه كاودوني كتاب آه، لوران دي إيشنو تورية دي إيشنا إيه كرسي بع أدي كانو إماما ورحمة وهذا شكو لوران أدي نيا كتاب لوران دوني كتاب دوني كمبو مصدق الذي بين يدي شيء لسانا عربيا نقولنا تلم عربي لوران دي زبقونه قرآن عربيا غير دي عوج na lan daraja arabai habtu bediya loran da talam zan tukona guntulo Allah duka mai be daraja ala shiro tana har kolji le za am la Ku kirti kular daji ne nan nun rumiya am bulla salima duron du ayi no kirti na ro tinin ku sheni miya am salima adin no kirti na kala am bulle ne ya hangal zabo ta ro kula jiran zan adin sanin ne am salima go wa am bulle Ku san masu isa a wata rana ka ce zuro ni a din rama da mai a wa'ai ma yake tana maron ya kalasa sala so ai mashirin da nan tare ni ya sai dai tare yaro ni tare ni ma ya kuce zai irhabi rawal lamma terrorism marawal lamma eh wanda sifa a ne yaro sun yalan sori amma yange cirin birni jins la shirma da ne dai falam numu shillata lenimin adadayin adadi kan bulayin yala nan mu zama ba amma ka zama mugula ka dawo ba ta tsaya ne mashidin tsaran ya kwaljin ba an gaza ci wanda anin da ya raukarfe yau nimgalo da adin lan daman fandiyan ba da nisa adin lan jina da ya rafa da maikajin zano ne jina kalan zira adin nonimiya da kajin zano ne da adin noni miya dinarin awakanin bi duro sun ba an ga lamsan don ba ko kirdi nan liman ya da rabba lawa ba. wurin ba na dulin zira so sun yaci kalan zama sun sa kalan zai jin ba durin zira so sun na da kwalle shi nule su yana zuwa zu no zin e ja awri balawo na bin wanda loran da kashi morokadiyo tilam arabiya lisanan عربيا تلم عربيا كديو مصدق الذي بين يديه شيء جريتي مرو كديو قرأ أو شابر وزنادرو أرمنا وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لينذر الذين ظلموا شيء بريتو ركديو ندثرو ظالم صدا ظالم مارو بريتي أي يهودي كي يهودي نم ظالم كله شركة كله نم نرجي كله لا أصدر بريتنا إذن وبشرى للمحسنين amdane amdani kundo mangala biyo masudro qur al yushra kadiyo kaman innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula gusnaya adai ala nda ta waksa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون كمان دي أغلق الجام من نار دوزنا نقول جند ونو إن الذين قالوا ربنا الله sayidoni kuma kaman di ala shi ma kaman di yauta na da alamande kanganci mande da ala rabbu gulta shi man zararo rabbil alamin kuma doni alam na zararo balan bero cido ganan sha kurajo muradin za san ma cido shi ma ala adama rububiya do sandi ala shi kaman da yau sace za ta rai da adu guzana din nafsayin sun mastakamu sandi ya ci za ta rai da kala ga wata ke din. a istaqamu ala al mustaqim bi an fa'alu bi ikhlas gundon za su da cido ikhlasa ala kangalan cido istiqama gulta shi ma siram kuru kurukla din ba la ilaha illa gulluma din aw aw te jire sanduna da ba ala ganya gulluma muhammadur rasulullah gulluma din kingam ala kilon zulon shi ma aw kan gayo gulluma da ya kula din danimin sayo misal ku gulluma din bari min nadiri za isayya ya kala tauhidin man karam liman da wafan din min kal kirmai da wafan din min kal kuttu jiri nya grezikal nimtala jiri izikal karwa jiriro gizitiyayen yi kuladin da na matarai har shi ma istiqama do amma kan mai liman zubalan tamhilan ala awacin doni liman dindiri ya yi sabta isha da bidibidi ma lasa sabtura rawar jihar da istiqama ausa liman na lan kara isi mukonsin liman da fitiya da ya walti, admin lene turu larifte yadin laskini adkam lamani da istiqama ba au kasuwa sha gire no au ya lanzo ko shino kutu biya jiriro nya grezi yayi kaji jiri isi yaye jiriro jina da balau za fitna zai dirizu kiljaye dirizu isha nya kala la ilaha illallah ya yadin na zai an shi istiqama do kam ada isriya ba ka ta so wandana misallo biya sayala au biya halla shilan nya no tana misallo jire jire mana ta shi ma ci damu jire ya da halin goni miya liman ma yin jire mana nimi na da yiro kafkata yin jire mana nimi na da an goyi rumin katu kam nimi a luwun ba da yaro rumma ya yi jire da mama na nimi hali kuma kama do na da an goyi shi jire mana ma na yara yaro fandu dimin amma jire ba cidin ma miliyan fandu dimin miliyan uku katu ya yi kullum naira uku jire din da yi su gama ran yaji ba ya gaima har da ya isa kama misal da kai naira uku fandimin gani nalan miliyan uku na fandimin istikamar dimiya miliyan uku na min suliniya ya istikamar magonimi da yarin yirin na suratul mustaqim gullimin da zina amma waje a son fata nan wawawa kiranyen ihdina siratal mustaqima ihdina siratal mustaqima kiranyen ala an yin da rezia kuru wala dalil gurmi amin gullimin da amma kuru au istikama hilan ba ne fa isi kamja ga wa min lenin jiri kallibi, da istikama istikama ba yi ngira na. ya soro yako zai bayana yo o kareta an yafa da ilahi nasu hadisi ku zana a o biyu biya a wuri ne dimin nan min, ya amsa kuru kurura ne wasu. da ne ri biyu wa? wanda adi istiqama gulta adi da sawa nabi ya soro shilan da ada burutu soro shilan da ada kasassan aliye kila jire ne wanda tumastaqamu ورسن دي تري كلادن دا عادة عادة سورة فصلت لن أقول إن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملايا سنجرو سنجرو إشاء روزا قجرو إشاء سنجرو قزين والديرينوي والديانوي الوشر نوفاتو زنة يرون يرون دور سمعني ناجين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سنجي تريد زنة فلا خوف عليهم سنجرو ريتباو wala hum yahzarun kuru karun za kun tijin ba le le zai ndiro rizai ba dan dan yati dan le zai ya dan naro gagain dina ko zai ndien wanda ya nui wanda karu da kutun ya ko wi dro ne irin gila nan ka dro alai ne dro suliyin ku zin doda alisma istiqama do faida istiqama nan qira'a wa kana abuhuma salihan min suratul kahf nan gaya suratul kahf na do ni tada zinya indi ba zai liman zare siriptif kira kirarin garuru zangin ba da ba suna garuru tingil suna yi kororo majin kamar da ya yi hidir da musa zuzu ne za garuru ta shango ta ta hidir ya guljin din na yi ro. garu kamar ya sai yana mahadi ngin ya laɗin biya wa gulamai ne timai ne fil majinati wa kana tahtahu kanzun lahuma tidarin da man zambiji wa kana abuhuma saliha ba an zari kam gila salih riba da salih nan kaduro ne ne suna da mai kaman da liman duri da yadda tiro in yi duri mun da ba sarta yin rama ma jini alin ala ya zura kirti ne wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan ndiye ya kam da ne ba zu guzin ko zu duri wanda ba sarta yaro rizuna ma shi ya ci zu da zu amma da wanda ya zalim zu yi hakku da kalkallo su ni amma da kalkallo dimiya ala yin yiro kanin da su goyi la khafun alaihim wala hum ganya yahzanun karun zai ku tujin bawono ulaika sandi amsi falan sandi to koltuna da amdoni imana rawalza kala imana idin kurotare da zana da zana de أصحاب الجنة لماذا نوصون كمان دي خالدين فيها سورة دمزن خلودا أبدية كأي سرد أنا يدين دمزن لوبارو جزاء بما كانوا يعملون هذه جزر كما يدورون جزا قالوا هذه سوء أو هر يكون دوزانا دي ننكرون كمان دي نعم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون إمام ابن كثير يقول جن رحمه الله يقول جن ونو آية هذه سرن في, في الآية الأولى التوحيد له badiyaram aya idin kin kilo mi de nim kilo alay bayan andiro sidin adima wa ikhlas al ibadati wal istiqamati ilay adin da alanan karokan bai tangarzu kurusan kalalin tarayro da zai ngaw alin kurukuljo wasiya don ya awa kan gaye qur'an shimali tiram don luranni uslub zalan kara na don tauhid to kama bojin din na indi au yak au dion kuma de gerejin ala kai yani ma a wani ma ya gai ada ya guljin misal alama wa qada Allah ta ta'budu illa iyyahu ya wa bil walidaini ihsana ada ya kuruzan guljin anishkur li wa li walidayka ilayya al masir gai wani ya wanda guljin nalan wa na al insana bi walidayhi ihsana an dai wasiya dai yana wani kaman dai kamro bi walidayhi yanza a wanza futarin ihsana mangala ma'ana wa husna insana wa amarnahu bi an yuhsina ila walidaihi ihsanan aw husna mangala aw hangala kan be su de yanzu a wanza duro kan gaya na can jirimin le bi an yuqaddima ilayhima kullama yuaddi ila birrihima wa ikramihima shi ita ga su sandiro a wurin sandiya kan gaya rono zuna sarana waso a wasan da darajaci a waso sandiro su dai lan wasu wasiyar bi ma'ana amar yana ande lazim yana lan ala da shi makan gayo ya awari sanjiro mangala joye kida na Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya ibada da ala tilonzi ya awari sanjiro mangala din mangala ya awaidi da qayyatina maritina kalangai ala kan gane wanda suluwi yan min yiro maziya dimin damja da timin a wani mai manzi ya dimin biya da timin amma a wani mai manzo na au ya mai manzo na dai wanda au ala ya dabtana rawalzi au au ya dabtana dai wanda ala ya amarzana rawalzi ala ya da kan biwa da ma sandiya kan gaba amma sandi ala ya da kan biwa zai ma sandiya kan gaba bu halni ta dai alama adai ruwaya doni abu dawud da tayali sai sunna hadith sa'ad sa'ad bin abi waqas ya yan zaid awazna dadi yandi yesu gulono sa'ad duro alaysa qad amara allah bi ta'ati al walidain ni sa'ad alai ya awaga yogu zina ya wono ya de jiro sa'ati a ade yono ya da ya de wono fala aqulu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta taqra billah waya kan buye bukin ba kan yakin ba sai ala an ganya ani nar kollimya kun buya bukin ba kun zai yake ba ku ruka wusun nan yin gairo bajin bayin bayan giya da yanya amsa mana zain a yanzu ya kan ba ano ku zan ya yin sirjin gaiwon dan gaiwon ya da isa je shan ya to so ban zai lezi sa su do diri zikariya ya ku hasan ka wusun ya cine kamera ga ga kin bare sai nukiya de au biya musulmi da yawon ya umma لو أن لك مئة أنفس هرم لم ولن يعي ثم خرجت منك نفسا نفسا هرود فالبال من سلين نميا تنمين نميا تنمين أدد روميا سلودا جن من ما أكفر بمحمد أو ما كفرت بمحمد ما متو أنغنغنا دفانن باديو نوزنا يا دي بعد شاسرانر شاسرانر دوك يو عدين دوني حتى كان بيان زكول عدين دا زينا دي عدين كولي يغين سيادة مسلم وانو أنن كدرو كمان دي أمري چنا الإنسان كما بوالده يانزا أوانزا زارو محسنا منغلا سيروسي لأيك من دي جيلين جنو دوني يا أواسو إنس أواسو إنس أسانا دي سكولتي إلا حملته أمه كرها ووضعته كرها ya da ya sha gono kurha hal kuttiyen wa a adu sha ganano kurha adai ma hal kuttiyen ma'ana hallunin lagin hallunin ba'atin sadu ne ya surar namjin din surar bililan abe kan bu ya fi din kan yana kan buye masra'ayi la babu cikin buye sara'ayi a wala kan yana masra'ana rawalji la gamjin ha ada don isa surar kirjin kirzuna yin hal zubal din luwalama yaro salan shasirin laje yaro shasirin kanin buwa yaro shasirin amma wula mana zai na da shi jira yaro na hun jira yaro kan bai kamu zuwa rawar jiya shi kanin buwa rawar jirfa ne amla kundeya jiros da wanda ada yaro ya da waljin falkin hannu ada yaro lokacin sun zo izu kanawro nam jin izu suro ya le jin a da irin izu kan zambiro yi sa izu halkan zambiya izu na Allah sha sha rumma basartin ma ta kwa ajam ne nin wala kanin gatin bainal maut wal haya kirmun wala kanin gan har maguzan shin zufallil jinan shin zufallil yaran sai yan dawo ba zo kala kan zambiya la tarar masan bunan do bakin la suraddu mabati aw haji futun gur wajid ad kalamin biya ya amganu wadita surandu sulan rubin kaani me yade sanya gozu isi sambiya surandu sammaci bu kriya tarwaljin dinan bu suna ide surandu rimgata ayi surandu rimzo nyima burusa ga milin lan surandu krewa amma ga amma da surandu yannin funum funum funum surandu wuranin sawol tim ɗum maren mbasrode coprojim ma mbaca kamoro sowan ma kanum kaji sowa ndimba kalanimi ñasoro ndina konnu kujin a mburi sojin ñingawon collonimin ca zuppi min ca zuppi sikkinum num majin jiri kanum kajin ziya e fanimiya kijin ñagolungenjiro sikin pingapcin kantanan ya gros rai ada yi biya yanin bin ya turon gozi cambo wuri sambuna da zini ya isa kaskono. na wani a yi son yi rosirin min tuljini

wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra turon gotin za yambon za kastin za da kintawo fiyaku kintawo shurru fiyaku sa'in di kintawo araka ya kintawa la'arar turon gona kintawa fiyakurin kwanin ya kastina ne da kwason shi manzanin bisiri sanin ya kujiyo sun shi makariyar tulbi a yi sun shi manyan rasulini jin bombing kuma da yi kuye ta damar wallona da ta da gwanere kuma ta da mkaryam tullata cin gata lumin do izin jo ba su kirti yan kai karama kai kam karin kamla mani yillimi ha gonum nyiro chorlobiya ngwa rotara do tayoni bune lenni min lado ni tara di cizi kiriya ya da sannan kine kai to tara mkiri ñirkaanum ngi ñoo sawartu boni mi hmm? ada yero yayi ngano sen kala kadai wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kinta ka kurun ngano sen ada yilan gawo nya kasuna indoni kuma guljin hatta idza balaga ashadda ada yikin ngati izna zin shiye na doni dunun zero ashaddahu nazo ne dunun zairon azim kamar adam mana lawo ne isu dunun zondin allahu da zai farakakun min ba'afin sun majala min ba'adi ba'afin kuwa sun majala min kuwacin ba'afin wace ba wadda balaga a shuddahu na dunun zairon nazi wa balaga arba'i na sana sa fide wa lezi da ya kwa shi mangula ya yi da a da kalasi sirbin a yi guljin ƙwalasa guljin rabbi ya kama ala auzi'ni ya kama waye ke wurarratishe alhimni an ashkura wi askirgero ni'mataka allati an'amta alai nyamar ne wuran nyama sama da ubaran wa biro jim kace yanya awayan yayan allan wa tulum wuran ne lefa yaro cissa wa sarare ade yaro na kana ade ya kama ala raktunin yamanum ade askirairo u askiraida wurashe wa ala walidayya ade makurusun do ni wuro jimma e dai ade man do kuru yanya awanya ro jimma diro askramar waje ade ro tada en gorojin sai na gorojin na lo isna ziya na duno diro na ziya kuru na lo na zuna din bal kauna zi maron godo sirin na tirugul lokaci ma mustawa do ne kambe na zin duno e da arma safidiyo safidiyo ko na kwa kuru san gare min la fulutimin tire ro le ni ma daudu no me marai ti o fira ke dai le ni me no zanda ko kuru zukku mi awa ni min ga tattare da ya kuro gangare ya gato to zukku mi wanda ya ade dai sa fi o kala kuna dai amma tukun ne da jimba hatta kuma ala mir wal wal jimma alamira waljen ni ma do da jimin do ne le ni a wuri kuren ya ya wayaron godon gana da ya kwa da kalan yaran jikin gaibi a a dimin ne hatta la yara ilmi wa ala walidayya wa an a'mala salihan da jina la kuru ala walidayya da askira sayiron ya majin madiyaron ya askirin kurudiye sai ya askira marwajiye dan ziya awa da askira su saya sandana ranin da jaza ba sandiya la yajzi waladun walidan wa ya alayhi salatu ta da ya rasu ya yanzu a wanzuro jaza su yi ba illa an yajidahu mamlukan fa yashtarihu fa yu'tiqa illa ba an bi aw ya kara kam la yi najim kara da dailen kunguna manin dailen ba am da yum kam bi rokollam aw yu am da yum kam na rokollam nalan awattido ne cida kam la yin din sanja tuluma adama wani sanja auran bananin mawo amma ya ya mufatula garin shayi kuma so sha makaro ya din maso shiro muradin zira jimman fari biyan lalatar kan gaye jimmo ya jazaji jaza ni a wasu rinari abdullahi bin umar sai ruwaya lan ruwaya lan umar da makala zugul zain kam la yan zugo zukari lar da yaman ne tawaf silin jim ka bayan yan zuda su ni nan gawon sha ciro ya ya bin umar wuni da adiyayi kin dukan go tawaf biyan ayyai hakkun zursa kana ya hauna ya wala talqa zai shi aka nauye lezi suroro zina din zauro ne suroyin ya yambaye dai shi ma ya rumbu miliyon kin ta da aron ya go zina da jiwasun diyan ga wata mumayen yaron ganji shi sa in jiro da nima da ma dawon ba kana buna da dawon ba biya lokaci da ya zaufa zina ta ma rumbu miliyon annan kadur a wajen sa ya jaza fiye da bawo Allah ne ya ma a wamar ashini ba wanda ya yanin ba in zono tiya lenin ba kuna sadin zono tiya kuna da kamni min gana zai yan gultun goni min kuruna lan lenin nan nan sai dima lan nimi wallahi ba ya da wallahi jokkure wallahi wuro ai macin ba nyigi ba yo yangalo gaisi na lan ci mashi da man kam da wuro isu gullono da kala da yin gala rawaji diode tara la boy ba zuzro nyi mo bi wa en bum yangalo su guljino karin guro social media nan drone ruwa ma kada la runa yanza ba anza duru ala bozi ba da lanjin gam da goyi goyi gama ro tarbiya ce gama shiro isa mon shiro suki gama shiro ngai sudi suruna jinaro mana zi yo amma wa bal ajaba yi kuru kije de ndiye yanzu awan zaman jo kunono ma kaule rawu maro jinan surin ithnan yu'ajjiluhum Allah fi dunya aw ndiyar jinan kaman dai azalzuna wa durakan wa kanazin al-baghy wal 'uquq am zalimta ya awar ashkar jinaman kan bi sirri an gal ganazi kan bi go ada iban dimi misallaka da bula garin kullum sha isma niro yam dilenim dirin ba gozaya ha wani shirin bebe yaro na mui ba zina yaro na mui dirham fallakur yanzu dan da zai wai yanzu zo riga riwa shiro kun na sarin ba ya dan da zo kin nafar wallono ya dan da sa da grazi ruwa urukuna ya satana ayro yam dan da lamona ya adaya ha wunan yin audio ba yan yana so da sai na zan kuna wuye yallanya wuro sadin badro da ilen ge shago ko da wuro kuna fansa da sadiya da ilen ge tilan yallanya duniya kan buyo ya buyin yan sambuna da ala da kanji mari rogin kanji mari mari rogin ya zanna da an nema sauri ya doga amina ya am nya sambuna hmm? la ya kulu dinzina ba an zuro dinzi linzina dinzina ba ni birin no anyiro linzi ga nan bin ngino da usa anyiro himma su ce no shi halal zilan anyiro da nubkatin Allah ndo wala duro wallan ni kuma haram ma halal la kata da mai din do shiro min. ni don dini mi ali tare lar dija yaro limin tamanna ba nan don dija janar hospital ya doce wanda hangal gana no da sanno a wanda su yanda su a gayo Dina da gana kurundiyan yanzu a wanzu zana ma insha Allah don gura gayin ba ala ya siriya karun su zatin ba putu karun za ka ji zina ile yake kuma dai karun su ka ji wa aslih li fi shi ya kam da ne kuma yanzu a waza za yana da ya kama ala wuro ya sai ku sun yi ne wuro shi min mada wuye yan ya a wani yanka kana idai yaro ala wuye yaro kan gawe mace ta man adama barru a ba a kun ta ban barru ku abu na uku yan dosa wanda sa gayo duri dosa yanan da za inni tubutu ilai ya kama ala wurin yaro tun gana walti kana tuwa jire wa inni minal muslimin wudu suro musulma da wahazana yin karako ai kuma dai wani ula'ika sandi amjiri adayin da sauna da alladina na taqabbalu anhum ganya ahsana ma amilu sai ma amdo ne sandi ko no mangala sarina ma da moyin sifar saurina ma ne kuma dai ko no zaman gala da samoyin wannan ce za wazu an sayyi'atihim kurukun no zadiwi da wayan sandiro sandi azmin ba kaladin fi ashabil janna sura amza nawe duro sandi ai kemo wa'ada sirqi alladhi kanu yu'adun adwa da jire sanjirwa da tuna kuma ana shi man sanjirwa da gozu jaza Allah sandiya jaza da indiro wono kuma da Allah da saron nasu da ina lan kasane kuma da Allah wanda yana barbara da sunniya barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in